communiqué du gouvernement dans la journée du lundi 16 août 2021. A sanarwar da kakakinta Tijani Abdulkadiri ya gabatar, gwamnatin ta Nijar ta fara ne da nuna ɓacin ranta game da faruwar wannan al'amari da ya yi sanadin mutuwar fararen kula 37 cikin su har da yara 13 da mata hudu, wanda kuma ta ɗora alhakinsa a wuyan wasu waɗanda ta ce sun ƙetaro ne daga wata ƙasa makwabciya. Venant d'un pays voisin où ils sont aussitôt retournés après leur forfait. Gwamnatin ta Nijar ta ayyana zama makokin kwanaki biyu daga yau Laraba a faɗin ƙasar, inda aka sassafta tutoti domin nuna alhini a kan kashe-kashen na ƙauyen dai da ke yankin Tilaberi, wanda shi ne karo na uku da ke ritsawa da fararen hula a gonakinsu a shekarar nan ta 2021. Ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun yaba da matakin gwamnatin domin a cewar su abu ne da zai sanya zuciyar dangin waɗanda abin ya ritsa da su. To amma kuma suna masu kira ga hukumomi su ɗauki matakai don ganin talaka ya sami walwala a duk inda yake a wannan ƙasa. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban ƙungiyar Voix de san Wanga sabon salo da su 'yan ta'adda suka ɗauka na su hana ma mutane noman gonakinsu. a iska mutane cikin gonaki ana halbe su ana kashe su kenan su hana musu fita daga cikin gari su hana musu noman gonakinsu yunwa ta mamaye mutane daga baya kenan muna ganin gwamnati ya kamata a ce ya ɗauki yanzu sabin matakin ne waɗanda sun ka bambanta da irin waɗanda an ka sani domin a samu yanzu a kare gonakin mutane su yi noma ba a kare garuruwa kawai ba tunda yanzu da shi ne ya kamata a gane talaka ko bai noma ba ai an san abin da zai biyo baya kenan ka gani dole yanzu a sake dubarori abu ne wanda yana da wuya amma dole a yi shi dole a ɗauki matakin nan za a yi shi tunda an ce ƙasa ƙasa ce babu abin da yaka iya gagari ƙasa wanda ake son a hana ma noma dole a kare wuraren nomansu su samu su yi noma talakawa dangance da irin nauyi wanda ya rataya bisa ga wuyan gwamnati. Sanarwar gwamnatin ta Nijar ta kara da cewa tuni aka tsaurara matakan tsaro a yankin da abin ya faru yayin da a ɗaya ɓangare aka kaddamar da bincike domin zakulo masu hannu a wannan ɗanyen aiki ta yadda za a gurfanar da su a gaban kuli'a yankin tilaberi mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso ya fada cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro shekaru biyu bayan tarewar 'yan ta'adda a arewacin mali lamarin da ya samo asali daga faduwar gwamnatin kaddafi a shekarar 2011 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.